Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci barkanku da ziyartar channel namu mai albarka na Darul Furqan TV a yau insha Allah za mu tattauna ne akan amfanin soyayyar gyada da kuma namijin goro to amma idan yau shine farkon ka a wannan channel na Darul Furqan TV don Allah kar ka manta kar ka manta sauka kasan bidiyon zaka ga kalmar subscribe da jar alamar rubutu ka danna ta bayan ka danna sai ka danna alamar ƙararrawar sanarwa sannan ka zaɓi all domin hakan shine zai baka daman samun shirye-shiryen mu ɓangaren magunguna a musulunci wa malamai tare da labaru da dumudumin su a duk sanda muka ɗora annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ta dawo ibadallah fa inna allaha lam yanzil da illa anzala ma'ahu dawa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wato ku magani ya ku bayan Allah dukkan wata cuta da Allah ya saukar face sai da ya hada mata da magani wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba wannan hadisin ya nuna mana muhimmancin shan magani kuma hakan ya nuna cewa lalle kula da lafiya ilimi ne kuma shan magani ibada ne rashin kula da lafiya ba ilimi ba ne saboda haka mu kula da lafiyarmu mu lafiya abu ne mai matukar muhimmanci amfanin cin gyada soyayya tare da namijin goro ga lafiyar dan adam suna da matukar yawa sannan suna da amfani kwarai da gaske a jikin dukkan wanda yake amfani da irin waɗannan abubuwa ku ci namijin goro tare da soyayyar gyada safe da rana domin magance waɗannan matsaloli masu zuwa kamar haka kamar yadda muka sani namijin goro magani ne mai ƙarfin gaske wanda yake magance cututtukan da suka gagara jin magani amma anan idan aka haɗa namijin goro tare da gyaɗa soyayya akwai wani sakamakon aiki na musamman da ake samu na ban mamakin gaske to ga kaɗan daga cikin amfaninsu na farko mata masu juna biyu ƙila ka taɓa jin cewa wannan haɗin na namijin goro da gyaɗa yana da matuƙar amfani ga mata masu juna biyu ko kuma baka taɓa ji ba to wannan haɗin akwai cikakken protein da folic acid shi kuma folic acid abu ne mai matukar muhimmanci ga mata masu juna biyu wajen kare su daga dukkan abin da zai shafi matsalar haihuwa da ƙashin gadon bayansu da kuma ƙwaƙwalwarsu sannan ɓangaren kuzari da zamantakewan aure idan mutum magidanci ya haɗa wannan haɗin yana ci minti biyu kafin ya kwanta bacci hakan zai taimaka masa wajen wato ainihin gamsar da iyalinsa sosai matuka sannan yana rage hadarin kamuwa da ciwon daji wato kansa wannan haɗin yana taimakawa matuka wajen kashe cutar dajin da take jikin mutum wacce bata riga ta bayyana ba sannan kuma haɗin yana ba da kariya daga kamuwa da ciwon zuciya yana daidaita ma mutum ƙwayoyin halitta da kuma rugurguza dukkanin wata guba da ya sha insha Allah yanda mutum zai yi amfani da namijin goro tare da soyayyar gyada da farko mutum zai nemi wato ainihin soyayyar gyada kamar gongomin fik wato gongomin fik yan ɗari biyu zuwa ɗari biyu da ashirin ƙaramin can guda ɗaya tare da namijin goro wato ainihin guda hudu amma busassu dole sai an busar da shi daga nan sai a haɗa a daka idan aka daka sai a dinga ɗiban ƙaramin cokali ɗaya a zuba shi a shayi ana sha safe haka da daddare za a sake maimaitawa wanda kuma bai iya shan shayi za ka iya shansa da wato ainihin ruwan ɗumi hakan zai taimaka wajen ƙara lafiyar jiki tare da kuma rugurguza cututtuka masu yawan gaske wanda kuma zai amfani har a ɓangarorin mazaɓuta zai taimaka wannan shine amfanin namijin goro tare da gyaɗa insha Allah ku jarraba za ku ji daɗinsa sana abin da muke so da ku shine idan muka faɗi fa'ida yana da kyau ku jarraba shi har iya tsawon wasu lokuta ba kwana ɗaya zuwa biyu za ka sai ka ce oh shit na gaji ba har yanzu ban ga wani canji ba kai ba kai amfani da magani ko na tsawon sati ɗaya ba balle sati biyu kwana biyu uku shikenan har ka gaji ka bari cuta ana so ne a dinga amfani da magani har tsawon wasu lokuta domin a kashe cuta tun daga tushe ba a tayar da shi a ƙara masa ƙarfi a sake bari kar ku manta idan ana busar da namijin goro sai an yayyanka ƙanana domin ya zamanto da sauƙin bushewa sai a busar a shanya shi a rana idan ya bushe sai a daka yayi laushi